أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmai ba mu akan jihadi da kare kai nan kamata ne mu yi zance akan koyon fannin nan na ilimi na soja da abin da ya danganci dukkan fanni da yake zai zama sababin kare duniyar musulunci babu shakka cewa wannan zamani da muke ciki abin da ya danganci matsala ta fanni na soja ta ci gaba da aka samu a wannan bangare babu shakka cewa makiyan musulmi sun ci gaba kwarai a wannan bangare wato shine abin da ya danganci kayan yaki suna da nau'o'i na makamai suna da nau'i daban-daban na makamai da yake sun shirya kowane lokaci su ga mai ƙarshen musulunci babu shakka kamar yadda muka yi zance kare musulunci da kasashen musulmai wajibi ne to a yau wannan zamanin in ba da wannan ilimi ba yani ilimin nan na fannin abin da ya danganci mai kayan yaki babu ne mai yiwuwa ba Izan da an kasance ana yaki da baka da mashi da ire-irensu yau mutum yana da bomb da zai sake hal wurin kilomita da dubu bakwai yau wannan bomb na nan kuma makiyan addini suna mallakan wannan saboda shi Izan ba mu da wannan ilimin babu shakka mu kare kanmu, mu kare musulunci, mu kare duniyar musulunci abu ne da yake mai mawuyacin lamari. Akan haka dukkan wanne yake cikin musulmai yana da iko ya koyi wannan ilimi saboda me kare musulunci da kasashen musulunci to babu shakka koyon wannan ilimi wajibi ne a kansa a cikin zance da za mu yi nan saboda wannan zance abin da ya danganci jihadi ba za mu fada da zance a nan ba shine menene hukunci gudu a fagen fama babu shakka gudu a fagen fama yana cikin manya-manyan zunubai ko da wani sababi kuma ne yana cikin manya-manyan zunubai aka cikin zance da yake ana yin shi a cikin wannan babi kan al'ada shine zance wanne ke bayi da ake kamu a wurin yaki da shahidai da ake zancen su a nan <clears throat> na ji wannan ba abu ne da yake mun jarabtu da su ba insha Allah za mu jinkirta zance a kansu in muka ga akwai wani bukata a yi zance lokacin da yake akwai bukata za mu yi zance a kai na ji da wannan ne muka kawo ƙarshen zance akan babin nan na ibadat musan al'adatan fiƙi ana kasama shi ne zuwa mai gida biyu ko babi biyu babi na farko da ake zancen fiki shine abin da ya danganci ibada tun lokacin da muka fara wannan zance har zuwa yau dukkan zancen da muka yi mun zance ne kan abin da suke mai ibadu yani abin da mai eh, za mu ce ana neman kusanci ko wajibi kan mutum ko makuruhi ko mustahabbi kansu muka yi zance daga yau har zuwa za mu shiga babin nan na mu'amalat yani aikacecceniya wani lokaci wannan babi za mu yi zance kan sai da sayarwa za mu yi zance kan aure za mu yi zance kan saki wa haka insha Allah za mu shiga zance a yau ko in ce za mu yi shafida a kan abin da ya danganci na sai da sayarwa babu shakka cewa mutum ka ci dukiya wanne yake ba naka ba haramun ne dukiyan da mutum za ka mallaki ko za ka ci akwai yadda musulunci ya muna shiri a wannan saboda shi mutum ka karbi dukiyan wani ba da yadda ba ba da haɗe zuciyansa ba wannan haramun ne dukkan aikatacceniya da zai shiga tsakanin kai da mutum na sai da sayarwa asalinsa bai inganta ba fashe ya zama ne tijara ne kuma akan yadda yani wanda zai sai da ya yadda wanda zai sai shi ma mai a yaddansa ne kamar yadda za mu yi zance kan sharuttan eh, sai da sayarwa a nan malumma sun kasa ah, sai da sayarwa zuwa ga mai eh, gida biyar muna da sai da sayarwa wanne ke wajibi muna da sai da sayarwa wanne ke mustahabbi muna da sai da sayarwa wanne ke haramun muna da sai da sayarwa wanne ke makuruhi ne muna da sai da sayarwa wanne ke mubahun ne yani shari'a ba ta haramta shi ba kuma ba ta haramta shi ba yani mutum kana da zabi kamar matsalan shan ruwa shari'a ba ce maka shan ruwa haramun ne ba ce maka mai halali ne na'am da za ka sha shine mai halan ko haram mutum yanzu kana so ka tashi ka sha ruwa ba haramun ba ne ba halali ba ne yani kana son ka sha ruwa na'am idan ka nemi kusanci da Allah cewa ruwan ga da za ka sha za ka sha ne domin me ka samu karfi ka yi ibada sai ubangijin Allah ya rubuta maka lada a kai akan haka maluma suka kasama suka raba sai da sayarwa har zuwa gida biyar gada muka ambata na farko muna da sai da sayarwa wanne yake wajibi muna da sayar da sayarwa wanne yake haramun muna da sayar da sayarwa wanne yake mustahabbi muna da sayar da sayarwa wanne yake makuruhi. sannan muna da sai da sayarwa wanne yake mu ba bari mu yi zance a yanzu a cikin wayannan dagogi na sai da sayarwa da muka ambata wani sai da sayarwa ne wajibi sai da sayarwan da yake wajibi shine kokarin da mutum zai yi sabili da ya samu abin da zai yi rayuwansa da shi yani zai kiyaye rayuwansa a cikin mutunci da rayuwan iyalinsa a cikin mutunci ya cewa izan bai wannan sai da sayarwan ba zai shiga cikin matsala kuma iyalansa za su shiga cikin kunci to wannan aiki wajibi ne a kansa amma mu sani ba kowane aiki ba ba mutum ka ce in ba ka yi sai da sayarwa ba ba za ka samu abin da za ka kiyaye mutuncinka da shi saboda shi ya yi ka sai da giya a'a wannan za mu zo mu yi zance asalin aiki ka tashi ka yi aiki wajibi ne ko ba wajibi ba ne ka sai da sai kai sai da sayarwa wajibi ne ko ba wajibi ba na'am ya zama wajibi a lokacin da yake mai kiyaye mutuncinka da mutuncin iyalanka ya dogara mai akan wannan aiki da za yi to nan wajibi ne wannan sai da sayarwa da za yi domin idan ba ka yi ba ba wani hanyar da zaka ka kare mutuncinka da mutuncin iyalanka saboda me da wannan ne za ka kare mutuncinka ka kare mutuncin iyalanka ya zamana ba za ka mika hannu zuwa ga waninka ba to wannan idan mutum ya samu kansa cikin wannan hali to sai da sayarwa wajibi ne a kansa sa'an nan muna da sai da sayarwa wanne yake mustahabbi shi ne sai da sayarwa wanne yake mutum zai yi sa domin ya yalwata ma iyalansa yani na'am suna da abin da za su ci su sha amma yana son me ya kara yalwata musu ko ko a'a hadafinsa shine ne me ya amfanar da me musulmai to wannan mustahabbi ne yani yana da abin da zai ci ya sha amma me yana son me ya amfanar da musulmai wannan aiki da yake yi yana yi ne saboda mai ya doki 'ya'yan musulmai da ba su da aiki ya sa su cikin aikin da yake domin su ma me su samu abin da za su ci su sha su yi sutura eh, su suturta su ma makusantansu misali kamar manomi ne da yake abin da ya girbe ya kai shekara ya ci amma banda abincin shi da ya ajiye sai ya fita a lokacin da yake da mai yake da lokaci bayan ya girbe abin da zai girbe ya ajiye gida ana ci yanzu akwai lokaci ba lokacin noma ba ne sai ya fita yana sai da sayarwa abin da ya sa yake sai da sayarwa saboda ya taimaka ma masu bukata ya taimaka ma 'ya'yan musulmai da yake mai basu da aikin yi to wannan babu shakka yana da lada akan wannan aiki nan za mu dan saya kadan mu yi ta'akidi kan wannan magana hakikatan a duniyanmu ta musulunci a zangonmu na musulmai inda za mu kula da irin wayannan lamurra da yake shari'anmu ya zo muna da shi ya yi zance a kai hakikatan da samun talaka zai wuya yani mutum da yake kana da yalwa ka yalwata ma iyalinka sai ka tuna ma ka tuna da waninka yani ka tuna musulmai da ke daura da kai su ma za ka yi ka taimaka musu to wannan abin da ya kamata mu yi tunani ne kai kwarai kada mutum ka ce kai ka samu ka yalwata ma iyalinka ba ka tunanin sauran mutane wannan kanka kai mawa amma wannan da za ka zo ka yi na biyu da yake mustahabbi ne ka kula da ‘yan wayanka musulmai, to Ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala zai saka maka a wannan aiki da ka yi. Sha Allah a sabon saduwa ya mu zance a kan eh, sai da sayarwa wanne yake haramun da sai da sayarwa wanne yake makuruhi. Idan muka yi zancen haramun da makuruhi dukkan abin da yake ba su cikin wannan to mubahun ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu